Shugaban kungiyar samar da agajin gaggawa na kasa da kasa da ake kira ICRC ko kuma Red Cross International a takaice, Mr. Elway Filon ya jajanta wa iyaye da 'yan uwan mutanen da suka rasa ayyukansu guda shida a sakamakon hari da jirgin sama ya kai musu bisa kuskure a garin Kara Balke da ke jihar Borno. Mr. Filon ya dai nuna damuwarsa game da wannan kuskure da aka samu da ya sanadiyar gutuwar mutane da dama ciki har da waɗannan 'ya'yan kungiyar sa kai na a samar da agajin gaggawa su shida da suka rasa rayukansu wadda kuma ya masu addu'ar neman gafara daga Ubangiji. ya ce mu a icrc muna cewa bakin ciki game da aukuwa wannan lamari kuma muna addu'an cewa irin wannan akasi ba zai sake aukuwa ba nan gaba ganin cewa waɗannan mutane da suka sadaukar da rayukansu kuma suke aiki tsakaninsu da allah don taimaka yan uwansu da suka samu kansu cikin halin kakani kaye ƙungiyar sun kuma ziyarci asibitin ƙwararru da ke garin maiduguri inda suka zajanta waɗanda wannan ibtila'i ya shafa yanzu hakan kuma suke kwance a asibitin ana musu magani sannan kuma suka ba da tallafin kayayyakin abinci ga iyayen mutanen nan guda shida da suka rasa rayukansu wanda ya da shinkafa da man girki da magi da dai sauransu da suka ce sun yi ne dai kawai amma ba don biyan waɗannan mutanen ba dr abdulham maligu biyu dai shine mataimakin shugaban kungiyar red cross na jihar borno kuma sakataren kungiyar dattawan jihar borno in allah ya yarda iyalan da suka bari a baya ba su shiga bakin ciki ba kuma ana shirya musu tallafi daga wajen gwamnati kuma sema a musu magana su ma za su shirya abin tallafi da nema sannan kuma ga international committee of the red cross yau su ma sun zo sun tafi da national eh, executive president namu na najeriya gaba daya shi ma ya zo ya ba su tallafi kuma ya alkawari akan cewa nan gaba ma za a kawo musu waɗansu abubuwa mu kuma ana muna kokari mu duba yadda za mu taimaka ma iyalansu na karatu na kaɗai su ne kamar wanda suka rasa rayukansu kuma wanda suka samu raunuka a cikin mambobin naku su ne eh yaran da suka rasu su shida ne kuma yanzu mun je asibiti mun samu dokta ya gaya mana kan cewa su 68 ne aka kawo a ɓarar lafiya a cikin akwai yara mu na red cross da ɗan dama na kuma samu damar zantawa da biyu daga cikin iyayen yaran nan shida da suka rasa rayukansu sakamakon ruwan wannan bumabumai da jirgin saman sojan ya yi musu ga kuma abin da suke cewa game da wannan tallafin kai mahaifin yaron da ya rasa ne ko eh, a wannan ya sunanka alhaji ibrahim kawo sunana ka gaya mana irin yadda kake ji game da wannan taimako da red cross ta muku? eh na gode musu red cross taimako da suka mana Allah Allah ya saka musu su kuma Allah suka yi muka yi rashi kuma Allah ba mu hakuri su wanda muka suka ji lahira kuma Allah ya ji kansu Allah ya sa su har janna firdausi Ina bayani ka dana ne dana ne kamar shekarun sana kana zai kai kakara 30 da ko biyu haka nan haka haka to Allah ya ji kansa amin yarda amin yarda kai ma kana ɗaya daga cikin iyayen yaran ko eh sunana alhaji zanna one of the brother ne umar grema kanina ne to ce allah ya cikansu Allah ya ramace su duk wanda suke same su wani abun Allah ya ba su jannatin dosi so za mu sake muroko yan red cross din ne a sake bin mutanen sai a idan musu ma iyayen da suka bari su da a idan taimake su kamar shi wannan kanin laka yana da iyali ne eh yana da iyali yana da yara guda fudu da matanta daya ne ta bari yanzu haka wasu iyaye da yan uwa na mutanen nan shida da jirgin saman Najeriya ya kashe bisa kuskure a garin Karaburki a makon da ta gabata ke bayyana jin daɗinsu game da wannan tallafi da kungiyar Red Cross ta yi da kuma jawo hankulan gwamnati game da marayun da aka bari a baya. Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.